masanan na cewa duk matsalolin kasar da suka hada da na tsaro da kuncin tattalin arziki za su kawo karshe idan masu zaɓe suka duba waɗanda suka cancanta kama daga mukaman zartarwa da na majalisa masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr abubakar umar kari ya ce kama daga jam'iyyar apc mai mulki zuwa pdp mai adawa ba sa marmarin duk sauye-sauye da aka samu a dokar zaɓe da za ta iya yi musu barazanar samun nasara kamar yadda aka faro tun 1999. su shine wannan tsari dai da muke bi tun daga 1999 tara na kacaniya da magudi har yanzu a ci gaba jam'iyyar apc ta jin tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji to kamar ta yi wa kanta sakiyar da ba ruwa ne wato kamar ta buɗe kofa ne ma 'yan adawa su kayar da ita ita ma jam'iyyar pdp an da take da karfi ta riga ta saba da wannan abu su suna ganin cewa gara a ci gaba da wannan tsarin saboda haka ba wai maganar buhari bane a maganar su kansu 'yan siyasa ne da bururukan da suke da su da mukaman da suke so su tsaya da kuma mulkin da suke so su ci gaba da yin kane kane akai shi ma masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Bayero Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa ya ce da zarar talakawa sun kauce son zuciya suka samu daura jagorori na gari sun huta da kalubalen da yake ci yake cinyewa kwarai kuwa ai komai farko yana da ƙarshe duk taɓarɓarewar shugabancin ce ta janwo wani rashin samun shugabanci na gari shine duk janwo wannan amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba a take masa haƙƙin nasa ba kowa iji ya fuska fuskantar wata barazana shikenan za ka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma iya mutane su zauna lami lafiya. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa na sura Ashir Sharif ya ce duk matsalolin da ke addabar Najeriya na bayan tabarbarewar tsaro ne da in an ɗau matakan da suka dace za a iya samun maslaha sauran matsalolin. A ce daga kowace lokal gamman a je a yi rikurutun mutum ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya a ce jami'an tsaro ne za su kula da yankunan su an gama a maida su ƙarƙashin jihohinsu da ya an rage wannan harkar tarashin rashin tsaro sosai sannan ana kallon yadda gwamnatin nan ta dinga zuwa ta dinga karɓo bashi da ba a taɓa ci ba tun da aka kafa najeriya sannan aka waka dinga ɗora wa mutane haraji kala kala a ƙasar nan kuɗaɗen ka kasa ganin su aikace kace ga sunan ga aikin da aka yi da su a tabarun dr kari gwamnoni sun mamaye karfin wannan zaɓe na dubu biyu da da ashirin uku kusan fiye da kowane lokaci da har kungiyoyi suke kafawa na cimma muradunsu. Sukan gwamnoni su sun yi kane-kane ne a siyasar jamhuriya ta hudu kusan ma za a iya cewa sun zama su ne kadangaren bakin tulu sun kakkame jam'iyyun sai abin da suka ga dama suke so su yi wannan jamhuriya da ta hudu ita ta fi jan zare da samun shekaru ashirin da hudu in an ma kwatanta da ta farko da ta yi shekaru shida ta biyu ta yi shekaru hudu inda sojoji suka kifar da gwamnatin mariga shehu shagari babban hafsan rundunar sojan najeriya laki irabo ya ce sojoji na mara baya ɗari bisa ɗari ga gwamnatin dimokuraɗiyya da hakan ke kwaranye fargabar yin juyin mulki matukar 'yan siyasa suka gaza haɗa kai. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.